wanda muka yi imani da munzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka amince Allah ta'ala shi ne ya halicce mu shi ya mallake mu shi yake gudanar da mu shi ya cancanci bauta masa shi kadai muke tawassali muke kamun kafa muke roƙo, muke kiransa da sunayensa muke siffanta shi da siffofinsa wanda muka amince da addinin musulunci a matsayin hanyar rayuwa guda ɗaya wacce take ta gaskiya sannan muka amince annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne mafi daraja halittun Allah baki daya wannan babban ni'ima da Allah ya mana sai annabi alaihi salatu wassalam a wannan hadisi da aka rawaito daga sahibin Rumi yake ce mana mamaki ya tabbata mamaki duka ya tabbata ga mumini mumini yana rayuwa a cikin abu biyu farin ciki da bakin ciki samu da rashi kuka da dariya wadata da rashin wadata daɗi da rashin daɗi kullum ka farka sai ka ji wani abu ko a ranka ko a zuciyarka ko a kunnanka ko ka ji da idan ka gani da idanka ko ka ji da kunnanka ko ka shaƙa da hancinka ko ka ɗanɗana da bakinka ko ka taɓa da hannunka sai ka ji wani abu da ya ɓata maka rai ko ya faranta maka rai to ba kowa bane a duniya zai ji daɗi ya samu ni'ima ko ta mulki ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta mukami ko ta kujera ko ta kaki ko ta ƙarfi ko ta zaka'i ko ta hikima ko ta basira ya yi amfani da ita inda ya dace ba kuma kowa ba ne Allah ta'ala yake jarabtarsa da ciwo ko da larura ko da rashin lafiya ko da talauci ya yi haƙuri ya jure ya karɓi wannan cewa daga Allah ne domin Allah ya ta kwararo masa ladan da ba iyaka wani idan ya samu ni'ima to ya samu makami ya samu dama ta ya sabawa Allah ya cuci bayin Allah in ya samu ni'ima ko ta ilimi ko ta kuɗi ko ta mulki ko ta kaki ko ta kujera ko ta basira ko ta mukami zai amfani da ita wajen sabawa Allah da cutar da bayin Allah wani kuma ya samu ni'ima ta mulki ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta kaki ko ta kujera ko ta basira ko ta hikima ko ta wani matsayi zai amfani da wannan wajen girmama Allah da kuma kyautatawa bayan Allah saboda shi yasa wani jarabawarsa a samu zai faɗi, wani kuma zai ci jarabawar ne in ya samu wani kuma jarabawarsa in ya rasa a cikin rashin a nan ne wato Allah ta'ala zai daga shi saboda rashin wani kuma in ya rasa ya dinga surutu ya dinga saƙo, ya dinga aikata laifi yana ganin kamar ma yana munana wa Allah da ya halicce shi zato yana faɗan baƙaƙen maganganu yana mu mummunan zato ga Allah ya Allah ka ba kowa ni baka bani ba ni mene maka ya zan ta roƙonka baka bani ba ya za ka wawa da baka yi mun ba ya ni ina binka wani yana saɓanka kana bashi ni da nake binka baka bani sai mu ci ya fara tunani yana lissafa irin waɗannan wato mummunan zato da yi wa Allah kallon da bai dace ba waɗannan saboda waɗannan ɓangarori guda biyu na ibtila'i da ake faduwa a ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware mumini yace ajaban li amril mu'min bai ce li amril muslim ba bai ce li amrin nasu ba sai ce li amril mu'min ajibtu ajaban mamaki ya tabbata ga mumini haka wannan imanin na kamar radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasula da mutum ya samu wannan to ya samu imani wannan imanin shi zai sa ka karɓi duk wani labari da ya zo maka daga Allah da manzansa ko an yi ko za a yi ko za a yi a gaba shi zai sa ka gaskata ka yadda da dukkan hukuncin da ya zo maka daga Allah ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba in dai na Allah ne to na Allah shi ne daidai in dai na Allah ne to na Allah shi ya yafi dacewa in na Allah ne to na Allah shi ne adalci kuma na Allah shi zai warware matsala an gwada tsari iri-iri a duniyan nan amma har yanzu bai kawo ƙarshen yaƙi ba an gwada tsari iri-iri a duniyan nan amma har yanzu bai kawo ƙarshen ta'addanci ba an gwada tsari iri-iri a duniyan nan amma har yanzu bai kawo ƙarshen talauci ba an gwada wato tsari iri-iri a duniyan nan amma har yanzu bai kawo ƙarshen rarrabuwar kai ba bai kawo ƙarshen cin mutunci da wulakanta mata da wulakanta yara da talauci da wahala da ciwo da fadace-fadace da rigingimu da zubar da jini da fada tsakanin makota da makota da rigingimu tsakanin daula da daula da ƙasa da ƙasa da mallakar mugayen makamai na ƙare dangi har yanzu babu tsarin da ya iya warware wannan matsala to da za a yarda da duk a watsar da waɗannan tsarikan gaba ɗaya a ce to a gwada na Allah a ɗauko na Allah wanda shi na Allah kowa yana ƙarƙashinsa babu wanda yake daidai da shi ba wanda yake sama da shi kowa yana ƙarƙashinsa daidai ne kowa kan kan kowa daidai ne da mai mulki da wanda ake malka da malami da jahili da ɗa da uba da mace da namiji da babba da ƙarami da mai arziki da mawadata kowa ɗaya ne a gaban Allah babu wanda ya fi wani wannan ne yasa wasu ba za su yarda da tsarin Allah ba domin tsarin Allah sai dai akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma a gurin Allah wanda ya fi tsoron Allah tsoron Allah kuma yi nayi bari na bari misali ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana a wannan hadisi cewa mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini in asabaru sarra'u shakar idan abun farin ciki ya same shi ya samu wata ni'ima ko ta ilimi Allah ya bashi ko ilimin addini ko ilimin zamani ko ilimin rayuwa ko ilimin gogewa ko ilimin sanin wata makama ko wata dabara ko wata hikima ko wata sana'a Allah ya bashi wannan ni'ima yake jin daɗi ake girmama shi saboda ita aka ba satifike saboda ita aka ɗaukaka shi saboda ita yayi suna saboda ita to shi kuma ya samu damar da zai girmama Allah ya kyautata bayan Allah haka nan Allah ya mutum ni'ima ta mulki ko ga dayai ko zaɓarsa aka yi ko bashi aka yi sawa'un mulki da iyalinka ka samu wannan damar to ba za ka yi amfani da wannan kujerar da Allah ya baka ta mulki ka ƙi ganin girman Allah ka ƙi tausa bayan Allah ba don mulki gaba ɗaya a musulunci ana yin sa ne don abu biyu kacal girmama Allah da kyautata bayan Allah duk abin da kake a duniya in baka ganin girman Allah ko baka tausayin bayan Allah to kai ba na Allah ba ne. da ka dukiyar da za ta sa ka ga girman Allah ilimin da zai sa ka ga girman Allah mukamin da zai sa ka ga girman Allah wannan shi yake nuna kasan Allah dan kasan girmansa sai kuma ka kyautata wa bayinsa bayin nan nasa kala kala ne akwai iyayenka ya faɗi abin da za a yi musu akwai matanka ya faɗi abin da za a yi musu akwai ƴaƴanka ya faɗi abin da za a yi musu akwai makotanka ya faɗi abin da za a yi musu akwai danginka ya faɗi abin da za a yi musu akwai musulmi ya faɗi abin da za a yi musu akwai wanda ba musulmi ba ya faɗi yadda za a zauna da su kai hatta dabbobi ya faɗi yadda za a zauna da su hatta yanayin environment ya zamantakewa ya faɗi yadda za a yi shi yasa wani ya ce da ka shiga ƙasa ta musulmi in kana son ka gane suna aiki da musulunci to ka kalli abu uku in dai suna aiki da musulunci a ƙasa to ba za ka ga abu uku ba na farko ba za ka ga kowa yana bara ba in musulunci ya tsaya a guri to ba mai bara saboda yawan sadaka da yawan zakka da yawan kyauta da yawan hubusi da yawan masu koyar da sana'o'i ba za a ba kowa ya bara ba sadaka da ka ka gari kaga mutane da kwanuka ko da jaka suna bara to ba a musulunci a gurin saboda musulunci ba zai bar irin wannan talaucin da kaskancin har a zubar da wani ya dauki abu yana neman abin da zai ci ko ya sha yana kwana akan titi ba abu na biyu in kaga shara da kaga shara to ba a musulunci saboda kwashe shara a musulunci da ɗauke abin da zai cuci mutane akan hanya ibada ne akwai mutumin da ya shiga aljanna saboda ya kwashe shara ya ɗauke abin da zai cuci jama'a ra'aitun rajula ya taƙallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha ala zahari tsari kana tu'zin nas da ka zo kaga rashin tsafta kaga ƙazanta, mu da muke da ɗaharatu hadasin da ɗaharatu khabasin muke da tsarkin jiki da tsarkin dauda da tsarkin ƙazanta, in muna da janaba mai wanka in za mu sallah mu alwala mu tsarkake tufafinmu mu tsarkake gurin mu tsarkake jikinmu don za mu je gaban Allah mu tsarkake unguwanmu shara da bola da zubar da shara akan hanya ba ɗabi'a musulmi ba ce duk wanda ya shafi a wata ya nemi ya saka leda a jihunsa in ka katsa majina ka sa tishin a jihunka sai ka je gurin da ake saka shara sai ka saka to amma aka zo aka tarar da mu cikin shara dan dankare to an san ba a aiki da musulunci a gurin na uku da za ka gani cewa ainihin ba a tsarin musulunci a guri ko ko ba tsari a guri shine in kaga ba abin dokar hanya in kaga ba abin dokar hanya to ba a tsarin musulunci in kaga danja ta ce a tsaya mutum ya wuce ko ta ce a wuce ya tsaya ko ya rugo da gudu yana ƙoƙarin buge wani to ba abin tsarin musulunci domin wannan doka an sanya ta ne ta tsare abu biyu kacal shine rai da dukiya duk sanda ba abu dokar hanya ba me yake faruwa za a yi karo a mutu ko a yi karo a fasa danja wata janja dubu hamsin wata dubu ɗari wata ra a fasa mota wata ra a tsagata wata ra abu ta kan mutane saboda rashin bin doka shi yasa malamai suka ce dokokin hanya an shimfiɗa su ne domin su tare abu biyu daga cin abu biyar da musulunci yake kiyayewa shine rayuka da dukiya da wuya a yi hatsari baka ga rai ya fita ba da wuya a yi hatsari baka ji an yi asarar dukiya ba shine hatsarin ma ne hatsarin a lalata motar miliyoyi ta faffashe ta lalace sannan kuma wani ya karye wani ya ji rauni wani daga hatsarin nan ba zai ƙara tashi tsaye ba wani daga hatsarin nan ya rasa hannayensa wani daga hatsarin nan ya rasa kafafuwansa wani daga hatsarin nan ya rasa lakar jikinsa wani daga hatsarin nan ya rasa ransa to abin da zai kawo asarar dukiya da rayuka ka zo ka tarar da guri ba a girmama wannan dokar to kasancewa musulunci da zauna a gurin ba bari aka miwa kanmu hukunci mu duba akwai shara akan titunanmu da mu da cikin gidajenmu akwai masu bara da duk masu baran nan suna da dangi suna da yan uwa suna da abokai suna da iyaye suna da kaza inda an fitar da zakka yadda Allah ya ce an yi waƙafi yadda Allah ya ce an yi hubusi yadda Allah ya ce an yi wasiya yadda Allah ya ce an kyautata yadda Allah ya ce ba za ka samu mutane suna bara suna kwana suna haihuwa a kan titi ba ka je ka ga yadda ake haihuwa akan titi ka tambayi yaro daga ina kake ya ce a nan aka haife ni a nan kan titin aka haife ni to yanzu wanda aka haifa akan titi wannan ya ɗau bindiga ranar time bomb ne ranar da wani ya zo ya same shi ga rashin tarbiya ga rashin makoma ga fushi a zuciyarsa ga damuwa ga rashin lafiya zuciyarsa ta cika da bakin ciki da damuwa ranar da wannan wani ɗan ta'adda ya zo ya sarrafa shi sai ga duk abin da aka ce zai zai kisan kai zai yanka zai sara zai haura gida yanka mata aure ya kona ta saboda wannan rashin imani ya sa yana shan kwaya don ya samu rile yana shan kwaya don ya samu sauki yana shan kwaya don ya daina tunani shi yasa ni'imomin da Allah ya bamu da mun yi aiki da su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to da ya ware mana kaso 75 na matsalolin da muke ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bangare na biyu ce sai hakuri idan Allah ya jarabci mutum ya hakuri wani bai da hakuri ya kasa hakuri gani yake kama Allah baya son sa dan me ya jarabce shi dan me zai bashi talauci ko ya bashi ciwo ko ya bashi larura Aka akramakalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware mana wannan matsala yace in kana cikin bala'i ka kalli wanda yake yafi ka bala'i in kana cikin samu ka dubi wanda ka fi samu in kana kallon wanda ya fi ka a sama har abada ba za ka gode wa Allah ba haka kana kallon wanda yake ƙasa da kai a jarabawa har abada ba za ka yi haƙuri ba amma in Allah ya jarabce ka akwai jarabawa da aka wa wani tafi taka idan Allah ya baka akwai wanda ba a baka abinda ba a bashi da aka baka ba sai ka ce ka dinga kallon na sama da kai a harkar lahira kana kallon na ƙasa da kai a harkar addini kana kallon na sama da kai a harkar addini kana kallon na ƙasa da kai a harkar duniya sai ka gode wa Allah ni'imomin da ya maka Sai saboda ƴan uwa wannan hadisi ya ware mana matsaloli da dama da haka mumini ba za a same shi kullun ka wayi gari zaka ji ka samu sai ka ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat in ka rasa ka ce alhamdulillahi ala kulli halin yau kuma mun tashi da wani hali ko rashi ko mutuwa ko rasuwa ko ciwo ko larura ko rabuwa da masoyi ko wata jarabawa a kasuwa ko a gona ko a gurin aiki ko a gurin sana'a ko a harkar mulki ko a malanta ko a karatu sai ka ce alhamdulillah wannan jaraba ce daga Allah mun karba in ka wayi gari kuma ka ji daɗi a ranka ka ji farin ciki ka samu abinda da kake so ka samu ka ce Allah na gode maka to me alamar godiyan zuciyarka ta ce ta gode bakinka ya ce ya gode a jikinka ka nuna ka gode sannan kai amfani da ni'imar wajen abin da Allah yake so iya da shi idan kuma jaraba ce ta zo maka haƙuri uku ne akwai haƙuri akan bin Allah Allah ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza to ai haƙuri ai ta Allah ya ce a bar kaza a bar kaza a haƙuri a bari Allah ka mana jaraba iri iri wani a jarabce shi da babansa wani da babarsa wani da matarsa wani da ƴaƴansa wani da makocinsa wani da abokinsa kawai waye gari baya son ka kuma abokinka ne ko a jarabce ka da matarka kana bala'in santa kuma tana wahalar da kai ko a jarabce ka da ɗanka ya kangare kuma duk ƴaƴanka ba wanda kake so ka masa ko a jarabce ka da mai hassada ko mai kiyayya ko mai mugunta ko mai sharri ko wanda baya son ci gaban ka ko a jarabce ka da wani na jikinka amma yana azabtar da ka yana cutar da ka yana zaluntar ka ko ba yadda zaka ka iya gaya wa duniya duk waɗannan abubuwan in suka zo kai hakuri, tunda baka je badar ba baka je uhudu ba baka je fatahu makka ba baka je yakin taboka ba to da me zaka shiga aljanna da irin waɗannan jarabobin da Allah zai ta mana nan mu za mu samu tamu aljanna saboda muna wa Allah muna muna koma zuwa ga Allah Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya gafarta zunubanmu Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ya yafe mana kurakuran da muka aikata abinda muka yi daidai a rayuwarmu Allah ya karɓa inda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya mana rahama ya mana afuwa Allahumma ghafir Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ألف بين قلوبهم وجمع كلمتهم على الحق والهدى اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن اللهم ارفع البلاء والغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة وأبدانا على البلاء صابرة ونفوسا بقضائك راضية وآمالا صالحة متقبلة اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإذا دعي إلى الخير أجاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم